من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai bayan haka zamu tashi aya ta 204 suratu al-baqara bismillah ma la a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله madaukakin sarki a wannan aya mai albarka yana cewa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya a wannan aya mai albarka ta sauka ne akan wani mutum wanda ake kiran shi al-Akhnas ibn Qais al-Akhnas ibn Qais mutum ne wanda ya zo Madina ya zo ya tarar da manzon Allah ya bayyana musulunci sallallahu alaihi ya bayyana manzon Allah cewa yana son musulunci ya musulunta yana ƙaunar musulmi yana ƙaunar kaza kaza dai ya bayyana manzo Allah sallallahu alaihi sallam abinda yake a baki ne saɓanin abinda ke zuciya manzon Allah sallallahu alaihi Sallam wato wannan mutumin sai ya burge shi kwarai da gaske a bisa yadda ya bayyana musuluncin shi da matsayin shi kuma a wajen manzon Allah da shi yanda ya ɗauki addini din. bayan ya karbi kalmar shahada ya zauna da manzon Allah ɗin, babu shakka manzon Allah mutumin ya burge shi kwarai da gaske kuma manzon Allah ya yi sha'awar mutumi a irin yadda ya karbi musulunci a matsayin shi kuma ya bayyana manzon Allah hadda rantsuwa to mutumin yana fita zai koma inda ya fito a gefen makka sai ya gamu da gonakin musulmi ya shiga gonakin musulmi ya yi ta sassare su ya ta sassare su ya gamu da dabbobinsu suna kiwo jakai ne da ƙananan dabbobinsu ya ta sassare su yana kashe su ka gani munafiki ne ya zo gaban manzon Allah abinda ya bayyana a gaban manzon Allah daban abinda ke zuciyar shi daban ya je ya aiwatar da aika aika wanda ta dace da irin abinda ke zuciyar shi na kafurci saboda hasada da kiyayya ga musulmi ya ta sare dabbobinsu da ya tarar a hanya ya ya karkashe su ya je ta sassare gonakinsu ya hallaka su Shi ne a take sai Allah ya saukar wa manzo Allah wannan aya yake nuna masa Ka ga mutumin nan da ya tashi yanzu yanzu a gaban ka eh to ga aika aikan da yake yayi ne Allah ya ce wa minan nasi daga cikin mutane ya Muhammad sallallahu alaihi wa ko kuma kai a yanzu haka a matsayinka na musulmi zaka tarar da akwai daga cikin mutane man yu'jibuka qawluhu wanda maganar shi za ta burge ka ya nuna maka shi na Allah ne shi kalmominsa idan ya tashi furta su na addini ne na nuna yana son manzan Allah na kaza na kaza na kaza wa yujiba qawluhu fil hayati dunya maganan shi za ta burge ka a rayuwa ta duniya amma wa yushhidu Allah yana tabbatar wa Allah can cikin zuciyansa alama fi qalbihi cewa abin da yake cikin zuciyar shi ba haka bane sabanin abin da ya furta ne wa huwa aladdul khisam mutum ne mai tsananin husuma mai tsananin gaba da kiyayya ga musulmi a ayyukansa da maganganunsa sai su nuna maka sabanin abin da ke zuciyan shi sabanin abin da ya furta da baki wa idza tawalla da ya juya baya ya bar inda musulmi suke sa'afil ardi sai ya rika barna a bayan ƙasa yufsida fiha yana barna a bayanta wa yuhlikal harta yana halakar da shuka da gonaki wan nasla da dabbobi wallahu la yuhibbul fasada shi Allah madaukakin sarki baya son barna idan ya zauna da ku bayyana imani da soyayya da ƙauna, sai ku ji kuna san shi maganganun shi suna burge ku amma da ya zare jiki ya bar cikin ku ko musulmi to duk wata ta'adda da barna da za a hada da za a yi wa musulmi to yana ciki shine ma mai fara abun wa idha qila lahu idan aka zo aka tarar da shi aka kira shi aka masa wa'azi aka ce ittaqillaha wa ka ji tsoron Allah game da irin waɗannan abubuwa na ta'asa da barna da kake yi bayan ɗazu ɗazu ka bayyana imani to wannan wai tsoron Allah da kace ya ji din nan akhazatul izzatu sai ya ji kawai wato wani girman kai da jiji da kai sai ya ga kaman ka ci mai mutunci ma ni ne zai ce ma wai in ji tsoron Allah me yake nufi kaza kaza ni ne zai ce in ji tsoron Allah hmm? wai don na, na eh, eh, matata ta mun kaza to ma na sake ta ƙarshen ma abin nan din ma kenan na ma sake ta mu ga me zai ta same shi wanda ka ji tsoron Allah kana shan taba ka dina wai ni zai ga ma ni zai nuna ma Allah ni na sha giya kai ma ne kawo mun giya ina fata an gane idan ka ce ya bar abu haka karami kamai nasiha ka nuna mai Allah sai ya ji kaman ittaqillahan da ka gaya masa kaman cin fuska ne kaman zagi ne kaman cin mutunci ne kaman kai downgrading din shi ne sai ya nuna maka bari ma zai nuna maka shi tatacce ne ma tataccen dan iska ne ma zai nuna maka ba ba, ba wa'azi bane zaka mai eh ba kai wai mai wa'azi bane to ba mata bar zai sha ba zai zai odan giya mai ya sha a gaban ka ya ga me zaka to haka za ka tarar da su in ka ce ya bar abu sai ya nuna maka yanzu ma zai yi ma wanda ya fi wannan ya game za ka masa shine wa idza qila lahu idan aka ce masa ita ka ji tsoron Allah aka zadhul izzatu bil ismi sai wata irin izza da girman kai da jiji da kai sai ka ga ya ingiza shi kuma ya fada cikin wani sakon da ya fi wannan Allah ce fa hasbuhu jahannamu wannan jahannama ta ishe shi wala bi'sal mihad kuma Allah wadarai da makoma tir da makoma duk wanda aka ce jahannama ce makoman shi to Allah madaukakin sarki ce Allah tir da wannan makoman Allah wadaran wannan makoman ina fata an gane ko to in general wannan duk duk wani musulmi da yake rayuwa da yake rayuwa munafiki haka zaka tarar da shi ayan tana magana da shi ne tana da asalin wanda ya sabbaba saukanta amma ana applying dinta ga dukkan musulmi da ya yi wato irin eh, ya rika behaving irin yadda wancan din mutumin ya yi a rayuwansa to haka zaka ka tarar har yanzu a cikin mutane mutum zai zauna a cikin ku ya musulunta a'a ya nuna cewa shi na Allah ne kaza kaza ku karɓe shi hannu bibbiyu ku dade da shi ku biya masa kuɗi ku kashe wannan ku kashe wannan a can idan ya tashi ma malaka ga ya tafi wai ya zo ya leƙa ne ya ga abin da musulmai suke yi dama ba musulunta yi ba muna sallah da su muna zama da su hatta a irin tafsirin nan duka za ka same su a shi musulmi masallaci na Allah ne kowa shiga yake ba kamar coci ba ne shi coci yana da members yana da members adadin masu attendin wannan cocin an san su an san su an san sunayensu kuma an san kujeran kowanne randa bakun ido ya zo za a san lalle wannan ba shi ba ne yanzu misali idan kana zaune da kirista ko wani abu ne ya faru ya faru yana wa'azi sai ka ji an tambaye shi kai memban wani coci ne zai ce maka shi memban coci kaza ne zai ga maka amma masallaci is open masallaci is open za a kaga an yi sallah an juma har waje wane ne zai tsaya ya tantance ya ce su waye masu sallan azahar abin nan memba ne na masallacin almana wanda su ne kawai masu sallah da sun shigo an san su da bakon fuska ya zo an san shi babu ina fata an gane ko to za ka ga masallaci a buɗe ne kawai mutum zai zo maka a zanzare zai zo da hula zai zo da shed zai zo da menene ba za ka taɓa in dai ya shigo ya yi sallah ko ya zauna aka yi sallah da shi ba ruwanka da tuhuma da cewa wannan maybe ba ba musulmi ba ne to kaga to sai ka samu ana tare ɗin ka ji kalamansa raɗau raɗau yana burge ka yana kaza kaza can idan ya zare jiki ya tafi ashe ba musulmi bane kafiri ya zo ne ya ga me ake yi me ake yi me ake faɗa me ake shirya me kaza kaza ya je ya faɗi ƙararrayin da babu su ma don ya samu albashi ya tafi ko na kashewa to haka za ka same shi haka za a tafiyar da wannan rayuwar ta tafi a banza a duniya a yi shekara da shekaru ana tare da musulmi amma ba a musuluntan ba kuma kuma ya nuna wa ya nuna muku har ga Allah shi musulmi ne wa yashhadullah ala ma fi qalbihi alhali wa huwa aladul hisab mugun maki ne kuke tare da shi ba ku sani ba inji Allah subhanahu daga lokacin da ya zara jikinku ya bar ku kwana biyu to duk wata ɓarna duk wani cutarwa da ake muka yaka samu shi yake ingizawa shi yake hadawa shi yake cewa ga inda za ku kullan musu ga inda za ku shiga ga ta inda za ku shiga ga da right time da za ku je ku same su suna kaza suna kaza suna kaza tawalla fil ardi kawai li yufsida fiha wa yuhlika al harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad a opposite din shi kuma kishiyar wannan Allah ya ce wa minan nasi daga cikin mutane akwai man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah akwai wanda yake sai da rayuwansa kun gani yashri sayarwa yashtari saya ta'un ne kawai bambancin su wa minan nasi daga cikin mutane wannan aya mai albarka ita kuma ta sauka ne ga as-suhaib suhaib rumi wani sahabi ne mai albarka mai daraja sahabi ne wanda ya tashi bai san wahala ba iyayen shi masu dukiya ne shi ma mai dukiya ne kwarai da gaske a makka kuma matashi ne kyakkyawa abun buga misali da shi a makka wajen kyawu sannan gashi jarimi ne maharbi ne sniper ne idan ya auna abu hannun shi baya faduwa ƙasa sai Allah madaukakin sarki ya shiryi wannan matashin zuwa ga addinin musulunci ya musulunta ya karbi kalmar shahada a wajen manzon Allah sallallahu alaihi sallam to gashi ba a dade ba sai manzon Allah kuma ya ce a fita a yi hijira duk musulmi ya yi hijira ya bar makka ya koma madina shi kuma yana da wato yana da wuraren harkoki da business a makka wurare sun kan kama kawai irin manyan masu kuɗin nan ne sosai yana da kuɗi masu ɗimbin yawa to da ya ji za a yi hijira manzon Allah zai yi hijira ya umurci kuma sahabai sallallahu alaihi wasallam su yi hijira gaba ɗaya to sai ya fito zai yi hijira ya fito zai yi hijira ya bar duk abin da ya mallaka din a makka gidaje ne dukiya ne kuɗi ne kadarori ne menene menene sai gashi zai fita daga shi sai hannayensa rabbana atina inda ake faɗa babu komai a tare da shi to su mushrikai da kafirai na makka suna da wani irin tunani da cewa duk musulmin da zai fita daga makkan ya bar makkan ya koma madina in dai mai kuɗi ne ya kamata a kwace kuɗin kar ya yi hijira tare da kuɗin saboda ai economy na makka zai samu rauni economy na makka a ce wannan ya tumbuka kudinsa da kayan harkokinsa da kasuwancinsa ya ɗauke su gaba ɗaya ya yi transfer ɗinsu zuwa madina wannan ma ya tumbuke nashi wannan ma ya ɗauke nashi duk harkokin kasuwanci masu kasuwa da masu kuɗi da masu hali cikin musulmi kowa ya tattara dukiyan shi ya mai da shi madina suna ganin ai wannan ba tsari ba ne za a azurta waɗansu su kuma a raunana menene economy nasu wato tattalin arzikinsu ina fata an gane ko kamar mu ne yanzu a ce ba a yadda wani musulmi wani dan najeriya ya kwashe kuɗi ya kai ƙasashen waje ya yi investment a can ba ba a yadda ba ainihin ya yi kuɗin najeriya ita ce source inda ya yi kuɗin don ya za a yi ya ɗebi kamfanoninsa ya ɗebi kuɗi ya je ya kafa kamfanoni a ƙasashen waje matasan turawa su samu aikin yi shi kuma ya gudu ya bar mutanensa a nan matasan shi ba su da abin da suke yi kun ga misali ai kaga su waɗancan mushrikai ne idol worshipers ne masu bauta gumaka amma da a more sensible than mutanenmu na yanzu ko ba haka ba na yanzu zaka ga an ɗebi biliyoyin mutane an gudu an je an kafa kamfanoni a ƙasashen waje ga ƙauyensu inda ya tashi shi wannan mutumin ga jama'ansa ga ƙabilansa babu kamfani ɗaya da yayi ga ƴan uwan shi da danginsa da matasa da mutanensa duk a cikin talauci babu aiki amma shi ya je ya buɗe kamfanoni da wuraren harka a ƙasashen waje Ya'yan turawa da kafirai suna amfana shi kuma nashi nan ba masu amfana sannan idan ya mutu ma da ƙyarka ji ma labarin ya kamfanin an dawo da shi an dawo da kuɗi ya aka yi ma magana ma ta ƙare kenan to waɗannan mutanen a shawa da mushrikan makka sai suka ga bai kamata musulmai su kwashi dukiyoyinsu gaba ɗaya su ce za su fita su yi hijira su koma da ita madina su talauta makka alhali su ‘yan makka ne kuma nan ne suka yi dukiyan su kai dukiyan madina ‘yan madina su amfana da ita sai suka ki kawai shi yasa duk wanda zai wuce sai su tare shi da suka ji wannan matashin attajiri mai kuɗi su haibu rumi zai yi hijiran nan labari ya zo musu sai suka je suka tare shi akan hanya wajen makka a hanyar madina suka tare shi sun ɗauka ya fita da kuɗi ne masu ɗimbin yawa haka suka ce lallai sai ya bayyana ina kuɗin shi suke to da suka zo suka tare shi ɗin suka zagaye shi sai ya sauka daga kan dokin shi sai ya rantse musu ya ce na rantse da Allah ya zare takwabi ya zare abun yana rike da takwabi kuma ya zare abin a kwari da baka ya rike ya ɗana kibiya a bakan shi ya rike ya ce musu wallahi kun sanni na fi kowa iya harbi da da da da kibiya duk wanda ya ce zai matso kusa da ni to ina tabbatar muku sai na zazzage dukkan kibiyoyina da suke kwarin nan sai na gama da idan idan suka ƙare ban gama da ku ba zan yi aiki da takwabina sai na ga inda ƙarfina ya ƙare in ya so daga baya ku kashe ya ce hijira dole in ta sai ya ce musu to amma ina roƙonku alfarma ɗaya idan na gaya muku inda dukiyata take da duk abin da na mallaka a makka za ku kyale ni ku ɗauki dukiyan da kadarorin da duk abin da na mallakan ku kyale ni ku yi hijira in je da manzo Allah suka ce eh sai ya ce musu to ku je gu kaza da kaza da kaza ku tona kaza ku bude kaza ku duba kaza akwai dukiyoyi na a wajen ku dauke su sai suka ce to ba za ka tafi ba dai sai mun tura wani ya ji ya bincika ya tabbatar mana eh an ga dukiyan kafin mu barka ka tafi aka tsaya suka tsare shi suka tura dan sako ya je duk inda ya faɗa din aka tarar da dukiyan kamar yanda ya faɗa nan ne suka bar shi gaba ɗaya suka je suka ɗauki dukiyan ya ba su dukiyan don shi ya tsira da imani ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya saukar da wannan ayan don ya ba masa da kuma nuna Allah ya karbi aikinsa ina fata an gane ko Allah ya ce wa minan nasi daga cikin muta menene wa minan nasi kun ji wannan sabani wancan da muka faɗa da zuwa shi wancan barna yake yi zai bayyana imanin ne da ƙarya Allah ya ce wa minan nasu daga cikin mutane akwai man yashri nafsahu wanda yake sai da rayuwansa gaba daya ibtiza'a mardatillahi don neman yardan Allah ya yi sacrificing rayuwansa ya ba da kansa don addinin musulunci ba don duniya ba ya sai da duniyar gaba daya don ya kubutar da menene da addininsa Allah ya ce wallahu shi Allah lalle ra'ufun mai rangwame ne bil ibadi daga bayinsa wannan ayan ta sauka ne ta dalilin wannan sahabin yanzu haka ma ana aiwatar da ita ga dukkan musulmin da ya bar abin da ya mallaka ya bar abin duniya gaba ɗaya ya tsira don addini don aƙida ina fata an gane ko duk suna ƙarƙashin wanda ya kama da wancan na ɗazu to yana tare da shi wanda ya yi kama da wannan na yanzu da muka faɗa suhaibun rumi to yana tare da suhaibun rumi idan ya aiki irin nashi yardan da Allah ya masa kai ma yardan za ta tabbata a kanka domin irin aiki ɗaya kuka yi wancan ma munafikin mai bayyana imani a baki saɓanin zuciya da shi kuma za a je a cutar da musulmi shi ma daga lokacin da ayan ta sauka har ranar tashin kiyama duk wanda ya yi aiki irin na wancan ɗin to inuwa da tabbatan wutan jahannama a kansa shi ma ya tabbata a kan shi haka al'amari yake har ranar tashin kiyama na'am ya ayyuhal ladina amanu dukhulu في silmi kafatan ولا تتبعوا tattabi'u الشيطان shaytan innahu lakum عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم Allah maɗaukacin sarki ya ce, Ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, udkhulu fi silmi kafatan ku shiga cikin musuluncin nan gaba daya ɗari bisa ɗari 100% ake so ka shiga musuluncin nan ka yi imani ka miƙa rayuwanka ga Allah wala tattabi'u khutuwati shaitani kada ku yadda ku bi wato hudubar shaidan ko kuma ku bi tafarkin shaidan innahu lakum lallai shi shaidan din a gare ku aduwun makiyi ne mubinun mai bayyana ƙiyayyar da gabar a fili ita ma wannan ayar ta sauka ne a kan wannan sahabi mai albarka abdullahi bin salam wato ba yahude ne cikin yahuda wanda suka zo madina domin sun karanta a taura sun san lalle annabin ƙarshe zai fita a wannan lokacin yana cikin waɗanda yahuda wannan da suka yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa da suka zo Madina amma shi yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi sai ya ga lalle babu shakka shi ne kawai a taura ya musu bayani attake ya mika kansa ya musulunta to akwai irin ɗaiɗaikun waɗannan yahudawan to waɗannan abdullahi bin salam da gurup ɗinsa na yahudawan da suka musulunta annabi ana saukar masa da ayoyin alkur'ani at the ko suna riƙe da Attaura. suna aiki da attaura a nan suna aiki da ƙur'ani a nan suna aiki da attaura a nan suna aiki da alƙur'ani a nan to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya saukar da aya a kansu misali a attaura da ya haramta musu shan nonon raƙumi misali attaura ya da suna girmama ranar asabar a aƙidansu sannan kuma ya haramta musu cin naman raƙuma to har yanzu bayan sun mutunta din suna cikin musulunci to irin wancan aƙidan Attaura tana tare da su ba sa shan nonon raƙumi ba sa kuma cin naman raƙumi sannan kuma har ila yau suna girmama ranar asaba kun san ranar asabar rana ce ta yahudawa suna girmama wannan ranar suna hutu yadda kiristoci suke hutu ranar lahadi a kukkule shaguna waɗansu kenan waɗansu ba ruwansu suna buɗe shagunansu su yi komai to a duk da cewa sun musulunta yanzu musulunci da ya zo ya halatta a ci naman raƙumin ya halatta a sha nonon raƙumin musulunci bai haramta bai bai tilasta cewa a girmama wata rana ba to su bayan sun musulunta har yanzu wannan suna da wannan aƙidan haka to shine aya ta sauka ta ce kai su sake duk wata aƙida ta attaura yanzu Tun da ƙur'ani ya zo sun riƙe alƙur'ani to su rike ƙur'anin 100% kawai su ajiye duk wani abin da ba alƙur'ani ba wannan ayar da su take yi in ji waɗansu malamai ta ce ya ayyuhal lazina amanu bi ma'ana su wannan abdullahi bin salam da abokanansa da tawagarsa da kuma duk wani ma musulmi udkhulu fi silmi kafatan in za ku shiga Musulunci nan ku shiga 100% idan za ku yi aiki da ayoyin alkur'ani da shari'ar musulunci ku yi 100% kar ku zo ku zaɓi wani ɓangare ku ce za ku yi aiki da wannan amma wannan bai muku ba kun zamanto yahudawa kenan afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azabi wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun to Allah yana tabbatar mana cewa shi musulunci din nan in ka ce la ilaha illallah to ana son ka ba da kanka total submission ga Allah ka miƙa rayuwanka da komai naka ga Allah inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati da sallanka da yankanka da yanda za ka tafiyar da rayuwarka gaba ɗayanta da yanda kuma za ka mutu da abin da za ka mutu a kai ana so gaba ɗaya lillahi rabbil alamin ka yi soron darin nasu ka miƙa su ga Allah gaba ɗaya haka Allah yake ne kar mutum ya zaɓi waɗansu abubuwa a musulunci ya ce eh ni sunnan manzon Allah ni gaskiya dai barin gemu wannan ni gaskiya bai mun ba ni ba zan yi wannan ba haka nan ma ɗage wando ni gaskiya wannan ba zan yi shi ba haka nan ma matana ta sa wani hijabi daga sama har ƙasa ni wannan gaskiya a rayuwata yadda nake ni matata ba za ta yi wannan ba ka zaɓi waɗansu abubuwa da manzon Allah ya ce a yi su sunna ce shari'a ta ce a yi ka zaɓe su ka zaɓe su ka ce kai waɗannan ba su maka ba kai a ajiye su a gefe kaza da kaza shi za ka yi Allah ya ce in kai haka baka zamanto musulmi ba in dai har ka amsa kai sunan musulmin ne ka amsa kalmar la ilaha illallah to Allah ya ce udkhulu fi silmi kafatan ku shiga musuluncin gaba ɗayansa ku tsunduma a ciki gaba ɗaya wala tattabi'u khutuwati shaitan kada ku yadda ku bi hudubar shedan da ta farke shedan shedan ne zai zo ya sanya maka desire ya nuna maka wannan bai ma ba ka bar wannan kar ka yi kaza kar ka kaza irin waɗannan abubuwa da shedan yake selecting maka ya ce ka bar su banda wannan banda wannan kar ka yi wannan Allah ya ce to shedan yana so ya halakar da kai shedan yana so ya amfani da wannan abubuwan ne ka yi watsi da su ka ki amfani da su a rayuwanka saboda shi shedan ɗin makiyi ne a gare ka na ƙarara mai bayyana gaban ba ƙarara domin in kai haka za ka halaka gobe kiyama bayan da za a yi kararrabe tsakanin umarnin Allah ka ce cikin umarnin Allah ni na zaɓi kaza kaza mai bai mun ba ko cikin maganganun manzo Allah da sunnan manzo Allah ka ce ka zaɓi kaza kaza bai maka ba mutum ya mutu kafin. mutu kafiri to dama burin shaidan din kenan ka mutu kana kafirin dama yayi alkawari cewa sai ya ɓadda ƴaƴan bani adam gaba ɗayan Allah ubangiji ya rufa mana asiri so duk yanda aka faɗi abu kai kokari ka yi shi gaba ɗaya ka shi gaba ɗaya kawai Allah ce fa in zalaltum idan kuka kuskura kuka zame kuka kauce kuka bauɗe min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu bayan hujjoji karara sun zo muku cewa wannan abun Allah ne ce a yi kai sai ka yi ka zame ka basu bayan hujja ta zo maka karara ka karanta Allah ya ce a yi kaza manzon Allah sassala ya ce a yi kaza a saba ma yahuda wajen tufafi a ku bar gemu yahuda ba sa son gemu ku ku bari ku ɗage wandon ku karya ja ƙasa ku yi kaza iyalanku in za su fita su fita a hijabi cikakke ku daina cuɗanya da mata ku daina gaisawa da mata duk waɗannan abubuwa idan bayan kun karanta su kun ji su a ƙur'ani da hadisai ƙarara sannan kuka zame kuka bauɗe kuna yin su to fa'alamu annan laha ku sani fa Allah maɗaukakin sarki azizun mabuwayi ne azizun mabuwayi ne menene mabuwayi za iya ce kai wallahi barayi sun buwaye ni me sun buwaye ka kayi kayi kayi kayi har an fi karfin ka ai overpowering naka ko kuma ka ce ka beraye beraye sun buwaye ni a daki bi ma'ana ka sa maganin ka sa tarkon ka sa ka sa abun nan har sun addabe ka kawai ka mika wuya kawai sun fi karfin ka to duk wanda yace zai kaucewa abinda Allah ya faɗa to tabbata Allah mabuwaye ne sai Allah ya buwaye ka da azaba in ka shiga trap din Allah to sai Allah ya buwaye ka duk girman kanka duk jiji da kanka duk mulkinka duk ka duk wani abin da kake takama da shi sai Allah ya sauko da kai ƙasa ya kaskanta ka shine buwaya kaga harkan cikin gidanka abun an buwaye ka gidan ya fi ƙarfinka yara sun fi ƙarfinka iyalanka sun fi ƙarfinka ka shiga baka da sai baka faɗa a baka da decision ka fito kuma har ila yau wajen ofis ma an buwaye ka an addabe ka ka rasa inda za ka yi cikin abokanai ma ka zo inda za ka ɗan samu relief ka huta su ma sun addabe ka sun buwaye ka wajen business ɗinka da kamfani an addabe ka shi ma ina ma'aikatan ka ɓullo nan su ɓullo nan wannan babu yau wannan babu gobe duk inda ka je sai ka ji ba daɗi an ga an buwaye ka ka rasa inda za ka cusa kanka ka ji daɗi to ka shiga trap din Allah kenan ka shiga trap din Allah kenan shi kuma Allah azizun mabuwayi ne amma buwayarsa hakimun wanda akwai hikima a ciki ba zalunci in dan adam ne yake so ya buwaye ka zai zalunce ka to amma buwayar da Allah zai maka idan ka taɓo shi buwayarsa mai adalci ne akwai hikima a ciki babu zalunci Allah rufa mana asiri na'am hal yanzuruna illa إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع العمور هل ينظرون شم متمن دعك مسا وعزي aka masa gargaɗi ka daina kaza ka rika yi kaza ka bar kaza ka yi kaza kaza ba kyau kar ka ware umurnin Allah ka ce wannan za ka yi ka ƙi wannan ka jefar da wannan mutumin da Allah ya aka masa wa'azi aka masa wa'azi aka masa gargaɗi aka nuna masa duk wata aya da zai sa ya daina yaƙi to daga ƙarshe me yake jira in ji Allah me zai amfane shi Allah ce ba abin da zai jira yanzu domin duk ayoyin da za su sa mutum ya wa'azantu ɗin ya gyara an an saukar masa da duk ayoyin an karanta masa bai gyaru ba duk hadisan an ja masa yaƙi duk dabara ta nasiha an ja yaƙi Allah ya ce so yanzu the final alternative ɗin shine azabar Allah kawai shine azaba kawai shine ƙarshen wa'azin kawai a ɗanɗana mutum a jiki kawai Allah ce hal yanzu runa, yanzu akwai abin da suke sauraro akwai abin da suke jira akwai abin da suke daku kuma na wata aya ai ayoyi sun kare inji Allah yanzu ba abin da suke jira illa an ya'tiyahumullahu face sai dai Allah ya zo musu fi zulalin minal gamami a cikin duhun wato gajimare ranar da Allah zai zo filin kiyama kenan waja a rabbuka wal malaku saffan saffa ranar da Allah zai zo filin tashin kiyaman da shi da mala'ikunsa to idan Allah zai zo ɗin zai zo ne a cikin wani girgije ne haka wani ɓangare na girgije haka wanda yake da duhu a cikin shi ne Allah maɗaukacin sarki zai zo ya sauka saukan da ya dace da Allah ɗin babu wanda ya san kamannin shi shi Allah ɗin zuwan ma ba wanda ya san ya Allah ma zai zo zuwa ne da ya dace da Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ya san kaifiyar zuwa to idan Allah ya zo su ma mala'iku su ma za su sauko a filin tashin kiyama wa qudiyal amru sai a zartar da dukkan al'amari a zartar wa ɗan aljanna da ya biyayya da ɗa'a ya je aljanna wanda ya ƙeƙashe ya ƙi, ya bijire ya juya ya bauɗe ya yuton daga yi wa Allah biyayya a zartar masa da hukunci ya je jahannama yace akwai abin da za su jira in ba wannan ba an yi wa'azin an ƙi an yi gargadin sun an ja ayan sun an karanta qur'anin daga ƙarshe farkon shi har ƙarshe sun ƙi denawa sun ki mika kai an ja hadisan manzon Allah sun ƙi manzon Allah ya rayu a cikin su har ya mutu sun yanzu ba abin da ya rage musu sai dai su fara ɗanɗanan sakamakon wannan bijire wanda kafurci yaushe ne za su fara ranan da suka mutu suka tsaya a gaban Allah ranan da Allah zai zo ga Allah ga mala'ikunsa a yi hisabi wa ƙudiyar amru a zartar da dukkan al'amari na aljanna ya koma aljanna na wuta ya koma wuta shi kenan yanzu ba abin da ya rage abin da suke jira kawai kenan jahannama wa ilallahi turja'ul umur dama dukkan al'amura gawa suke komawa ga Allah na'am كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب wato kai kafirin yanzu kafiri na yanzu mai jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam mai fada da musulunci Allah ce salbani isra'ila ku je ku tambayi banu isra'ila ku ga inda muka yi da su ma sun yi taurin kai irin naku din mun ka musu aya sun ki mun saukar musu da manna salwa sun ƙi. mu sun ki mika wuya mun kubutar da su daga fir'auna muka halaka fir'auna wa antum tanzuruna suna kallo sun ƙi miƙa wuya sun ce za su sha ruwa muka ce annabi Musa ya bigi dutsen suka sha ruwa suka ce kaza mu saukar musu da aya kaza su ki mu yi musu su yi alkawari mu dau alkawari za su yi kaza za su yi kaza su ce sami'ina wa asaina ku yanzu da kuke so ku yi taurin kai irin nasu ku je ku tambayi banu isra'ila yahudawa ku tambaye su da suka yi taurin kai irin naku ya suka ji sun sha da daɗi sun sha da daɗi ku je ku tambaye su hmm? sal bani isra'ila je ku tambayi bani isra'ila kam atainahum min ayatin ayoyi nawa muka saukar musu hujjoji nawa muka saukar musu ayatin bayyinatin hujjoji bayyana karara ga sunan amma duk da haka suka ƙi to Allah ya ce to wa man yubaddil ni'matallahi duk wanda ya ce zai musanya ni'imar Allah da ya masa musulincin nan ni'ima ne wa raditu lakumul islam dina musulincin nan ni'ima ne ayoyin alqur'ani qur'ani nan da Allah ya saukar mana ni'ima ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka turo mana ni'ima to Allah ya ce duk waɗannan abubuwan un soka da imani un turo maka manzo Muhammad sallallahu alaihi un saukar maka da Qur'ani duk wannan ni'imomin da nayi muku wanda yayi rejection din su yayi jifa da su wa man yubaddil ni'matallahi wanda yayi rejecting ni'imomin Allah da ya turo masa min ba'di ma ja'atu bayan abun ya zo ya riske ka ga Qur'ani a gaban ka karanta shi kai rejecting din shi kai watsi da shi ga maganganun manzon Allah hadisansa kamar yana rayuwa tare da kai yanzu shi ma kai watsi da wannan eh? kai watsi da musuluncin kaki duk waɗannan ni'imomin da Allah ya yi kai watsi da su Allah ce to ba abin da ya rage maka fa inna Allaha shadidul iqab ka san Allah mai tsananin uquba mai tsananin azaba ina fata an gane ko waɗansu malamai suka ce annabi shi kansa ni'ima ne laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin in ka rike manzan Allah kai sunantu da sunnansa ka koyi da ɗabi'unsa to babu wanda zai kai ka jin daɗi zama cikin ni'ima da komai yanzu ka shiga matsala ka san Allah na nan kai musulmi ba abin da ya kai shi daɗi wallahi wani ya zalunce ka ka san Allah na nan kuma Allah zai bi maka haƙƙi ba wanda ya fi wannan jin daɗi babu wanda ya fi wannan jin daɗi eh ka shiga wani hali na rashin lafiya ka san Allah yana nan kuma kana roƙon shi har ka san yana nan zaka roƙe shi ba abin da ya fi wannan ni'ima haka zaka karɓa duk waɗannan ni'imomin da Allah ya mana Yayi ka musulmi ma mana ya turo maka annabi Yayi ka cikin yan alkur'ani ka zo ka yi watsi da wannan ka ce kafurci ka zaɓa shashanci ka zaɓa rayuwar banza ma malam ka zaɓa hmm? Allah ya ce to ka san lallai inna Allah shadidul iqab hukumar Allah mai tsanani ne akan ka gobe kiyama na'am زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير الأحزاب الله يقول زينا للذين كفروا الحياة الدنيا kawata wa وكافرين رايوان دنيا an kawata musu رايوان har suna yin izgili ga musulmi ga waɗanda suka yi imani wa yaskaruna min allazina amanu suna yi wa mumunai da musulmai izgili wai ba su waye ba ba su san duniya ba su waɗansu irin backward abin nan people ne haka kawai wanda ba su da wayewa ba su da koma da makamantansu Allah ya kama kawata musu duniyan sai ka ga wani ma duniyan ya sani business ya sani neman kuɗi ya sani kawai a ci riba a tara riba a kullo da wata dabara ta cin dukiyar mutane da ƙarna da ƙarya inshora na dukiya inshora na gida inshora na rai inshora na kaza wannan bai isa ba a kullo da wani irin kasuwanci a yi kamfanin giya a yi kamfanin kaza a hau manya-manyan motoci da gidaje da menene ba ruwan shi ya kwana da wannan matan ya kwana da wancan ya yi friendin din wannan ya yi yawo da wannan a haihu tare ma ba aure babu komai ba ruwansu da wannan a je a sha giya a burge a kashi nan Allah ya kawata musu duniya hmm? shi kuma musulmi kaza in an ce zo ga wani business a haramun ne musulunci ya haramta mu zo ka sha kaza a haramun ne zo ga wani live za mu je kaza kaza haramun ne in yawo da wata mace haramun ne in shiga wajen kiɗa haramun ne in je wajen fati ko gala night ko menene sai ka ji suna kallon mutane ka musulmi kamar waɗanda ba su waye ba kura ma rayuwa ba a waye ba kaza kaza duniya ta ci gaba su suna waje ɗaya kawai da makamantansu hmm? to dama abin da ke deceiving din waɗansu kenan haka ga sun bar musuluncin sun je sun shiga irin wancan harkar ko kuma ana musuluncin da suna kawai amma an shiga can hmm? su kira musulmi su sanya shi a cikin cult ya zama to dan cult sanya shi a ƙungiyoyi gashin na cultism su ne masu kaza su ne masu mitin tsakiyar dare a'a su ne masu mitin a america su ne masu mitin a daji a bakin teku wani sai a tsakiyar za a je wani sai a saman duwatsu a daji menene da makamantansu eh, a sanya mutum a cult a nuna zai da shi za a rika damawa zai rika samun misali crude oil za a rika bashi yana yana exporting yana sayarwa za a bashi kujeran siyasa in ya shiga to shi kenan kawai in an ce shi ne shi ne ko an yi zaɓe ko ba a yi ba hmm? su ne kawai da makamantansu ka zamanto mafiya ka zamanto kaza sai abin da ka faɗa a duniyan ga musulmi ya tsalle ya yi tsalle ya faɗa wancan ƙazantan da rayuwar makamantansu a halatta mutum shan jinin ɗan adam yana biye da shi a halatta masa cin nama na jariri ko na mutum ma ai babu damuwa mutum yana bi a zo a ɗora shi ta farkin liwaɗi ma malam a ce bukatun shi ba za su taba tsaya ba mutum ya tsunduma ya faɗa irin wannan eh, duk wani abu na kafurci na shirka a sanya mutum ya rika yi sau saboda menene saboda an kawata masa rayuwar duniyar za ta samu in ya bi wannan in ya shiga wannan ya faɗa zai samu musulmin da bai faɗa ba kuma shi kenan shi kuma a rika masa izgili to gashi nan hmm? kana cikin talauci gashi nan mota ma baka da ita muna son mu mai da kai mutum kaki eh? makamantansu kalliwa ne kalliwa ne da ya biye mana gidajen shi nawa yana da gida a america yana da ɗaya a london yana da shi a dubai eh? can cikin tsakiyar ke ma akwai ni hotel a dubai nan yake hutawa ka duba da makamantansu kai kaki eh? mu mai da kai mutum kaki, wai mutum ne zai ce wai ya mai da kai mutum kaki? Hmm? ka duba ya mai da kanshi Allah in gwamnan kake so an baka in shugabanci kake so kaza ka faɗi abinda kake so za a baka in ka shiga haka mutum haka tsunduma mutum kawai a tsundama mata a ciki mamana wanda ya ya kame ya ce ba ruwan shi da wannan sai a rika masa izgi wa yaskharuna min alladhina amanu suna izgili ga mumunai wanda suka yi imani ko ba haka ba kafiri ya wuce nan da wata memiyar mota kai ka wuce da vespa kaga ya rika maka dariya look at them yeah yeah people haka za Allah kwa to irin wannan hayya fisgi mutum ya kaga matashi kawai ya tsallake ya je kawai ana liwaɗi da shi ana fita da shi ƙasan waje shi ma zai abu zai yi mota zai yi menene zai yi gida zai yi menene ka samu mutum wai yana buga yanzu yanzu hayya buga wani babban mutum haji kuma muryan shi ne wai zai haɗa ka da shi ka haka tar Allah ubangiji ya rufa mana Allah ya ce wallahi da ba don kar musulmai su yi ridda ba da ba don kar musulmi su yi ridda ba su bar musulunci nan Allah ce da yana son duk abin da zai ba kafiri ya bashi in gold gidan shi na zinari rufin ma da za a rufa mai gida gaba ɗaya na zinari in ji Allah zai rika bashi kujerun zaman shi da cokula da kofin shan ruwa da cokalin cin abinci da plate inda za a masa da inda zai zauna da abin hawansa Allah ce wallahi da duk abin da za mu ba kafiri za mu ba na gold amma Allah ya ce idan muka yi haka musulmin zai zamanto deceived ya ga ko su ne akan gaskiya ne ga 'yan daloli yanzu an sayi wani imanin mutum ya tafi ya bar musulunci ballanta a ranci komai nashi in inko to Allah ya ce wallazina taqaw Allah yana so ya nuna mana mallakan abun duniya ba shine bane mizanin auna wanda ya fi mutum a wajen Allah ba shine bane scale Allah ce walladina taqaw wanda suke tsoron Allah suka yi imani sune fawqahum yawmal qiyama sune za su zama to sama da su a gobe a gobe kiyama sune sama da ku anan saboda mallakan abun duniya da ruduwa da duniya amma gobe kiyama kuma ku ne sama da su shi yasa Allah ya ce a cikin suratul ah, mutaffifin إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ألا يشي كافري أن الدنيا كانوا من الذين آمنوا يضحكون suna yi wa suna yi wa mumunai dariya marasa wayo daƙiƙai gidadawa marasa haɗin kai marasa kaza marasa kaza marasa tsari a siyasa marasa kaza komai nasu babu tsari kaza kaza wa idza marru bihim idan wani musulmi ma ya wuce ta gaban su da gemu da sunna irin na manzo Allah ya dage wando da rigan shi ya tagama zun sai su rika nuna su da hannu to gafa irin mutane kalle su ba kalle su waɗannan wai su ne za mu tsaya ƙarƙashin su ne kaza su ne kaza su ne na Allah wa idza marru bihim yataghamazu ko kuma su tsaye da shi masa ci mai mutunci ke male how are you what in bidat eh ya nuna wandanka are you from river are you menene menene su yi ma izgili su ci ma mutunci idan suka ci ma mutuncin suka gama wa idan kalabu ila ahlihim kalabu fakir idan suka koma gida ana hira ya ce kai ai yawa ne ya ci mutuncin suwa ai in kana son mai maganin musulmin nan mai ci musu mutunci ai sai peter ai sai marcus ai sai bolus sai menene sai menene shi kuma yana zuwa yana fahari da ya zo a ce dodon musulmi ba ana alfahari da shi duk abin da ya nema ba a rasa ba ya rasawa duk inda ya shiga za a bashi saboda an san shi da cin mutuncin musulmi to Allah ce fal yawmal ladina amanu minal kuffari yadhaku ranar tashin kiyama sai reshe ta juye da mujiya ranar su kuma musulmi suna zaune akan karabu na zinari irin na aljanna ana zaune ana shan zuma ana cin ƴaƴan itace lokacin da za a zo a koro kafirai a gabansu za a kai sutan jahannama a lokacin su musulmi suna sha suna musu dariya suna musu irin izgilin da za su ke musu a nan duniya suna ce a'a manya Allah kare a sauka lafiya manya manya ku ne kaza ku ne kaza a lokacin suna daure da sarka suna cikin wani irin yanayi ma. za a wuce da su ta gaban musulmi ana cin nama ana shan ruwa ana menene ana dariya can idan ‘yan aljanna suka shiga aljannan ‘yan wuta suka shiga wuta kuma sai Allah ya ba musulmi iko sai a buɗe musu wata taga daga aljanna suna hango ‘yan wutan a cikin wutan mamala wanada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haƙƙan, fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan ƙalu na'am yan aljanna sai su leka yan wuta daga cin suna hangon su ce alkawarin da Allah ya mana na in muyi imani muka mai biyayya muka masa kaza nan cewa zai ba mu aljanna da ni'ima mun tarar da shi haka ne kuma kun tarar da alkawarin Allah da ya muku in kun saba masa za su ce eh za su ce eh to sai wani mai kira yayi kira ce Allah tsine wa kafirai a sati tsine musu sai can wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina min alma'i aw mimma razaqakumullah qalu inna allaha harramahuma ala alkafirin alladhina ittakhadhu dinahum huzwan wa la'iban wa gharratuhumul hayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha wa ma kanu biayatina yashhadun can sai yan yan wutan su cewa yan aljanna don Allah ku taimaka mana ku dan zubo mana ruwa mu sha daga cikin ruwan aljanna ko wani arziki na abinci da Allah ya azurta muku a cikin aljanna ku dan jeho mana ku turo mana mu ma mu ci mu sha sai su ce Allah ya haramta su akan kafirai ba ku ba kayan aljanna haka za a ce musu wanda suka ɗauki addinin su akan izgili da ƙarya da kafirci Allah ya haramta musu to haka za a gama To duk yanda aka maka izgili aka wulakanta ka kai dai ka rike Allah ba mallakan abun duniya ko gida ko mota shi bane a'a wanda yafi a wajen Allah shine wanda yafi tsoron Allah subhanahu wata'ala duk wannan abun mai tafiya da ka zama irin prejo da rashin bacci da wani irin frustration da menene da wanda ya mallaki dukiyar da bai da iyaka mai yake ciki da ka gode wa Allah a yanda kake yanzu ni da kai sai mu dan in zafi ya yawa sai mu kwana a dakali muna tashan iska ƙaryan irin shi ya fito Ƙaryar irin shi ya fito da kwana a ƙofan gida a dakali har garin Allah ya yi bacci kuma ya yi nishari an san shi ne ina ba kai ka kwana kwana abunka tashi kalau tsallake irin kama in an zo wucewa inda ba don masu cire idon nan da suka bullo da kwakule wani abin da suka bata mutane lama wallahi ma suna fata an gane Aje kuma gobe kiyama wajen bincike ma yadda aka samu kuɗin da yanda ake spending nasu ma matsala ina fata an gane mutum ya rike Allah in kana da kuɗin sosai kuma ka rike Allah wannan nurun ala nurin ne eh talaka sun ka complain gaban manzon Allah suka ce ya manzon Allah masu kuɗi fa sun tafi da lada gaba ɗaya fa manzon Allah annabi ya ce kamar ya yace to muna sallah da su tare muna azumi da su tare muna kaza tare muna kaza tare amma suna sadaka ba ma sadaka suna shirya jihadi su tana da mujahidun su ɗauki nauyin jihadi mu ba mu da shi eh, zuwa haji sai da kuɗi mu ba mu da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ku zo zan ga muku sirri da laƙani in yi za ku kamo su duk inda ku ga kaya ko kwalba ko dutse a kan hanya abinda zai cutar da mutane ku kau da shi sadaka ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar sadaka ne sakin fuska sadaka ne duk irin wadan ka taimaka mutum ka dora masa kaya ko ka sauke masa kaya ko motar shi ta mutu ka taya shi turawa duka wannan sadaka ne su ma masu kuɗin suka ji suka dawo su ma su je su ga titi a kwalba a hanya su ɗauka su yadda ita su ga dutse ana tuntube su ɗauka su yar su ga mota wani ta mutu su zo su tura masa su ga kayan wani su taimake shi su ɗora masa a kai ta gani nan wani mai kuɗi zai sauka ya ga wata ƙaya ya ce abin nan eh a ce sammu aka masa kuma za a yadda sammu wallahi talla za a yadda sammu amma shi ya karanta hadisi ne in yace zai a babba yanda yake din nan ya ce kai direba tsaya a gefe ga kwalba bari in ɗauke ta ga wani dutse ana tuntuɓe bari in ɗauke shi kai direba tsaya a nan ga vespan wani can mu je mu tura mai mai vespan ma in yaga kana zuwa zai ce wallahi ka ce shi ba zai ma yadda ba zai yi bilibin ba ne kai wani nan miliyonin wani zai zai tura mun vespa ai na ce iya hakuri zan ta za ka na san ina zai kai ina ba da nan ba zamanin da muke ciki yanayin da muke ciki can talaka suka zo suka ce ya manzo Allah masu kuɗin nan sun gano sirrin da ka ba mu su ma suna manzo Allah ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falala ce ta Allah da yake ba ma wanda suka ga dama sun tsere muku tun a nan duniya kuɗinsu na musulunci ne rayuwansu na musulunci ne aikinsu na musulunci ne shikenan ina fata an gane ko na'am Allah ya sa masu kuɗin su zaman to irin masu kuɗin wancan zamani, talakawan ma su zaman to irin na wancan su ma ina muke ma na'am to wallahu yarzuku man yasha'u bi ghairi hisab ko shi wancan sai da ya shiga cultism ya shiga ta'asa ya fara cin shan jini wai don yayi kuɗi kai kuma da kaki ana ma izbile irin ka ba a bashi mulki sai ka shiga wancan click din misali za a baka mulki ko mukami ka ji shiga ana maka izgili sai Allah ya ce ka kyale su kawai wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah yana azurta wanda ya ga dama ta inda baya tunani baya zato kuma arzikin da ba a iya kididdige yawan Allah ce ai arzikin a hannu hannuna yake kamun da'a da biyayya to ai wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqu min haythu la yahtasib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da yake son wannan abun gashi duk duniya ba abin da kake son irin wannan abun sai ga kaga abun kawai ba yanda za a yi ka same shi sai ta hanyar sata ko haram kuma za ka iya ɗaukan shi in ba mai ganin ka ya san kai ne sai mutum ya ji tsoron Allah ya bar abun manzo Allah ce kana fita kana zagayawa ta nan kofar sai ka samu abun a can a gabanka kuma ta hanyar halal haka Allah yake wa bawansa amma in zuciyanka ta mace ka cire tsammanin daga Allah kai kana ganin ba za ka taɓa rayuwa ba sai ta haram ɗin to sai Allah ya toshe maka ƙofofin samun ya barka da na haram ɗin kawai amma duk ran da ka ce in Allah ya yadda in Allah da ba zan taɓa na haram ba Allah zai sama mun mafita to nan ne Allah zai ce ana inda husni zanni abdi bi ni ina ta yanda bawa na ya zace ni a haka za ka same ni in ji Allah ina fata an gane ko to Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da arziki na alkhairi mai albarka wannan shine inda za mu dakata a yau da izinin Allah subhanahu wataala na'am amin ya rabbal alamin alaikum salam a ah, wannan kuskure karkashin sit in an daga a daga sa ƙur'ani a ji tsoron Allah haba wannan ai bai dace ba ni na ɗauka wayan nan mata tsakiya din nan inda ake manna ƙur'ani inda ake sa kaya don Allah a girmama ƙur'ani a sa shi ko a wata jaka a rataye yadda ake sa laptop a rataye don Allah wannan kuskure ne babba Allah ya gafarta ma wanda suka yi a bisa rashin sani. idan sun kai nisabi ba lokacin da ka tara su din misali kana tara albashin kana tara kana tara dama mun ce minimum abin nan na zakka 559,000 to kana tara albashin kan kana tara albashin ka sai suka kai yau yau din nan kana sawa sai suka kai to yau ne suka cika haka suka kai nisabi to sai an zagayo shekara ta zagayo suna nan ba wai kana sa naira dubu ɗaya dubu goma dubu ashirin dubu arba'in dubu sittin yau ne suka cikan sai ka cire ba a'a in sun cikan to yau ne suka kai nisabi yau ne ka fara mallakan nisabi sai a bashi idan hala alai halhau idan shekara ta zagayo suna nan ba su yi ƙasa da hakan ba sai a cire musu zakka. kayyade iyali kayyade iyali haramun ne a musulunci bai da asali amma tazara akwai shi a musulunci tazara shine Allah ya ce wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radaa shine mace ta dauki ciki ta yi wata tara ta haihu ta shayar da dan kuma shekara biyu cikakku an samu kusan shekara nawa shekara uku wannan shine tazaran wannan shine tazaran duk dan da aka ce tsakanin wannan dan da wannan shekara uku tazara ta yi in ka bi method din alqur'ani tazara ta yi yanda kuma mutum zai ɗauki wannan abin nan din shine yanda Allah madaukaki eh, manzo Allah sallallahu ya faɗa a zamanin sahabbai kunna na azilu yanzil fama nuhina wato idan mutum yana saduwa da iyali ya rika zubar da abin nan a waje idan baya son ta dau ciki ko kuma wata hanya da ta halatta wanda bata da cutarwa wannan shine amma a kayyade ka ce ƴaƴa iya kaza nake so to mun ga wanda ƴaƴa biyar a rana ɗaya suka mutu masa hatsarurruka ga sunan gobara ne na gida idan kana mai ra'ayin ƴaƴa ne sun yi yawa rayuwa ta yi tsanani to mun ga wanda yake da ƴaƴa goma ko ashirin amma ɗan autan ne Allah ya azurta kuma ya da su dukkan matsalolin gidansu ɗan autan shi ne Allah ya ɗaukaka ya an haifi ɗaya biyu uku har ashirin amma na ashirin ɗin ne ɗan autan shi ne Allah maɗaukacin sarki ya masa buɗe ya azurta shi ya ɗauki nauyin gidan ya kai kowa maka ya biya ma 'ya'yan kowa makaranta kuma ana nan ni na san shi yanzu profeso ne ma ba haka za ka tarar sannan kai da ana da ra'ayin a ƙayyade ɗin da kai iyayenka suna da wannan ra'ayin kai da baka zo duniyan ba da baka zo duniyan ma ba har ka kawo ra'ayin a ƙayyade jama'a da tuntuni an ƙayyade ta kai ma saboda haka duk wanda ya kawo wannan ra'ayin na ƙayyade iyali sai ka ce masa an ikon Allah da kai fa iyayenka suna da wannan ra'ayin da baka magana inda kake da tuntuni baka duniya ina fata an gane saboda haka ina mamakin ɗan adam wanda shi Allah ya ba wa hankali Allah ya ba wa basira ya ba shi tunani ya sauƙaƙe masa al'amura shi ne ya fi kowa munana zato ga Allah ce Allah ba zai iya taimaka masa ɗan adam fa mu duba shekara uku uku yake haihuwa ɗaya amma mu duba yau ka je dabbobi a daji akwai dabban da take zibi ɗaya za ta haifi ‘ya'ya goma sha biyu akwai dabban da za ta ƙyanƙyashe ƙwai haka wajen ƙwai talatin ta zuba su kuma ta ƙyanƙyashe su ba ta taɓa tunanin ya za ta yi ta ciyar da ‘ya'yan nan dabban nan ba ta taɓa fasa ƙoyayen da take zubawa ba saboda wai kawai ta bar ɗaya saboda in ta ƙyanƙyashe shi duka ba abin da za su ci akwai dabban da za ta haifi ‘ya'ya biyar bakwai a daji ba ta taɓa haifansu kuma ta tattake su ta kashe su ba saboda tsoron wai abin da za su ci ka duba duk dabbobin da kake gani a daji za ka ga za su zuba ‘ya'yansu iya zuba zubi ɗaya kawai za su zuba goma wani zubi haihuwa na biyu haihuwa na uku wata in ta ko biyar ‘ya'ya wajen ɗari za ka kara amma dabban nan ta yi imani kawai a dajin nan za su ci su sha ba wanda take tunanin za su wuta haka kuma ƴaƴan za su rayu gaba ɗaya duk lokacin da aka nuno dabbobi a irin animal wire cikin nan na daji din nan za ka gan su a ƙoshe mulmulmul suna ƙyalli kamar shafa musu mai ake wa yake ciyar da su mutum ne yake zuwa ya kamo ya ba su ko menene su sai bilibin in suka zuba iya ƴaƴan Allah zai ciyar da su ai program ne ai mutum ne yake producing abubuwa a kamfani yake yake producing yogurt yau guda guda dubu yana da imani zai sai da su yana da imani za a saya zai sai da su to amma dabban da bata da hankali ita ta yi imani da wannan yanzu dabba a daji ga yamun don girman Allah idan tana ciwon kai wa yake zo ya bata magani wa yake zo ya mata allura idan tana fiba wa yake zo ya mata allura idan ta karye wa yake zuwa ya kama kura a daji ko damisa ya dora ta eh ko ba sa karyewa to yake zuwa ya dora su ta karyen fa ta rika jan kafan ta wuni ta kwana sai daga Allah ya dora ta suna nan kalau amma dan adam mai hankali kuma ka samu wai a dan adam din musulmi ma wai shine ya cire tsammani Allah ba zai iya azurta abinda ya haifa ba kuma Allah ne ya bashi dan. ɗan kuma shi ya kaddara masa komai yana haihuwa ya bar ƴaƴan shi banda mutum wannan kuskure ne gaskiya a kayyade mutum ya kayyade ƴaƴa biyu rana ɗaya su zo su mutu sai kuma me zai biyo ka ce za ka nemi waɗansu Allah rufa mana asusun masu musulunta to Allah saka masa da alheri Allah saka masa da alheri Allah saka masa da alheri sai Allah saka masa da alheri ya biya masa bukatun shi na duniya da na ya kawo mutu ya ce a sa iyayensa da kanansa da shi kuma a addu'a na'am a sa su a ina a addu'a na makaranta Allah ubangiji ya ji kan iyayensa Allah biya masa bukata duniya da lahira da duk al'umman musulmi da wanda yake da niyan bayarwa ma da wanda yake taimaka da addu'a wajen gini da addu'a ga wannan ki kwamiti da aka bude

ka zauna mutum ka rubuta masa jar kai ma ka san inda kake zaune a tsorace kake addu'a ma kake kar a gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi aka ce ya rasulullah me zunubi yace abinda baka son mutane su ganka lokacin da kake baka son a dago ka sannan zuciyarka tana bugawa tana bugawa tana waigawa dama da hagu dama da hagu annabi yace shine zunubi kawai kar ma ka yawo fatawa na tambaya ka tambayi zuciyanka abinda ka ji zuciyanka bai nasu a kai ba

Allah jikansu ya gafarta musu kyauta ta mutum اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين Allah muna roƙonka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah muna roƙonka Allah ka karɓa mana wannan ibada da muke yi ya Allah mun roƙe ka Allah ka sa an dace da lailatul qadari a jiya wanda yake manzon Allah ya nuna yana zuwa har ashirin da tara amma yace ya an fi samun shi an fi karo da shi ashirin da bakwai amma yakan transfer ya koma ashirin da ɗaya wani sa'i ya koma da uku wani sa'i ya koma da biyar wani sa'i ya koma da bakwai wani sa'i ya koma da tara kaga yanzu akwai kwana biyu a gaba amma yace in kuna neman shi ku rika laluben shi yawanci yakan fada ashirin da bakwai shi ne daren jiya da muka yi Allah Allah Allah ubangiji ya sa an dace Allah ubangiji ya sa an dace Allah ubangiji ya yafe mana kurakuran mu Allah ubangiji ya kyautata karshen mu abin da yafi karfin mu Allah ubangiji ya magance mana shi Allah ba mu zaman lafiya da lumana da kwanciyar hankali Allah ubangiji ya tsaftace mana kasuwancin mu da wuraren neman abincinmu. mu Allah ubangiji ya karɓa mana Allah ya yafe mana Allah sa mu cika da imani waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu ya kyautata makwancinsu Allah ya sanya makwancinsu ya zama to dausayi ne daga cikin dausayin aljanna yan uwanmu da suke neman halal na kasuwanci daga masu fita ƙasa zuwa ƙasa masu zuwa jaha zuwa jaha gari zuwa gari ƙauye zuwa ƙauye masu shimfiɗa abu a leda Allah na roƙe ka Allah Allah mun roƙe ka da muna tawassuli da azumi Allah ka musu albarka ya Allah hatta mai yankan farce matukan halal yake nema ya Allah mun roƙe ka Allah ka sanya masa albarka Allah ka sanya musulmi albarka a rayuwarsa da dukiyarsa da iyalansa Allah ka zubo albarka a gidajen musulmi Allah ka zubo albarka a gidajen musulmi Allah ka zubo albarka a gidajen musulmi duk abinda Allah ya mallaka musulmi na gida na mota na filaye na kasuwanci na dabbobi da duk wani abinda ya mallaka Allah mu roƙe ka Allah ka masa albarka ka yi ma rayuwar mu albarka Allah ka amintar da mu a rayuwarmu ta duniya ka amintar da mu a zamanmu na kabari ka amintar da mu a gobe kiyama ranar da za mu tsaya gaban ka ya rabbal alamin ya arhamar rahimin marasa lafiya da suke gida a kwance ko kuma asibiti Allah ka ba su lafiya masu yawon suna da ciwo suna ganin suna da lafiya ya Allah ka yaye musu Allah mun roƙe ka matan musulmi masu ciki Allah ka sauke su lami lafiya ƴaƴan da za a haifa ka musu albarka matasan mu maza da mata Allah ka yi wa rayuwarsu albarka ya Allah mun roƙe ka ka tafiyar da samartakan su akan addinin musulunci da da'a da biyayya a gare ka ya Allah ka kare samartakan su daga bin tafarkin shaidan ya rabbal alamin Allah ka sanya mu cikin waɗanda in sun saba maka za su yi gaggawan tuba a gare ka Allah mun roƙe ka Allah ka rufa mana asiri rufin asiri irin naka ya Allah iyayenmu ya Allah ka musu albarka dattawanmu Allah ka yi marayuwansu albarka ka kare mana mutuncin malamanmu ya rabbal alamin ka kare mana wuraren kasuwancinmu da wuraren ibadanmu da gidajen musulmi a duk inda suke ya arhamar rahimin shugabannin da Allah ya bamu matukan suna sa goshi a ƙasa su yi wa Allah sujada Allah mun roƙe ka Allah ka yafe musu kurakuransu Allah ka shiryar da su ka sanya adalci da tausayi a zukatansu ya Allah mun roƙe ka ka azurta su da mashawarta na ƙwarai na kirki ya rabbal alamina ya arhamar rahimina ya zal jalali wal ikram ya Allah idan ka nufi al'umma da wata musiba da wani bala'i ya Allah ka ɗauke mu zuwa gare ka ba tare da ta shafe mu ba Allah ka gyara mana addininmu wanda yake shi ne abin takamanmu. Ka gyara mana wuraren rayuwanmu. Ka gyara mana kiyamanmu mu wajen shi ne makomanmu a gobe kiyama ya rabbal alamin yan uwa da suke soja da yan sanda da yan immigration da custom da gan robobi da yan civil defense da yan agaji da yan hisba da duk wani musulmi mai sa kaki da wanda baya sa kakin ma matuƙa yana sa goshi ya maka sujada ya Allah Allah ka rufa masa asiri duniya da lahira jami'an tsaro da ake turowa wuraren ibada masallatai domin su kare rayuka da dukiya ya Allah mun roƙe ka su ma Allah ka kare su Allah ka ba mu zaman lafiya da mu da su da ƙasar ma gaba ɗaya ya rabbal alamin fitinin da suka addabi arewa da jihohinmu ya Allah mu roƙe ka Allah ka yaye mana shi ya rabbal alamin ya arhamar rahimin wa sallallahu wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa habibika muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin